Saka mai wuya. ya mace DDP ta ya kuce ta zan mutuwari ta zan gawa ta zan iska wanda zan iska ka ɗauka shi ka cikin washi wace har yanzu in kan yi kan ba a bambanta ta da cewa tsakanin headquarter local government da local government kuma ba na gwamna ya zo da Obasanjo an kaddamar da ayyuka ya zo da Atiku Abubakar an kaddamar da ayyuka shi wannan yanzu wasu ayyuka aka yi don wanda an ji hankali ya sa atiku ba kudi aiki ya yi aiki gwargwado gwargwado aiki gwamnati atiku ba ya yi aiki ko ana so ko ba so wasu na aikin ci gaba suna ko ba suna gina wasu abubuwa da jama'a kasa za su rayu ko shi kenan sai abin haka na zube duk kan siyasa da bai kare atiku ba kudi makin Allah ne duk mai hasa da atiku ba kudi a cikin wahala. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka moya muna fatan mun samu mai kula mai lafiya. Shin wai gaskiya ne birnin kabi headquarter jihar Kabi ta fi kama da headquarter karamar hukuma maimakon hidda-kwatar jiha? Shin wannan gari mai tarihi ya kuwa canja a cikin shekaru goma da suka gabata? Sannan daga cikin gononin da aka yi a jihar Kabi wane ne za a ci ya rawar gani? wayannan na cikin abubuwan da za mu duba a ci gaba da duba dambarwar siyasa da ke gudana a can jihar ta kebbi inda ake samun 'yan jam'iyya mai mulki ta apc suna barin ta suna koma wasu jam'iyyu kamar su pdp yau ma muna tare da mu alhaji sani zauro zannan gwandu da kuma alhaji abdullahi lamba dan masanin ya wuri waɗanda wakilinmu na kebbi da sakwatun muhammadu nasir ya haɗa hancin su domin su yi muhawara kan wannan dambarwa ta siyasa wannan jiha malamai bismillah muna so 'yan jarida tsaya su dubi Kaduna, su dubi Borno, su zo su dubi Kebbi. su wani aiki aka yi magarin birnin Kebbi da sauran lokal government ishirin wanda ya bambanta inda aka gaje ta a da. Ma'aikata nawa yanzu suka ba aiki ba a ba su hakkin su ba har da audu lamba. Na ba aiki ba a ba ni aiki kuma gida na yi iske ni ya ce zai biya ni kuɗi na. Ya biya ni kuɗin aiki na. Na yi chief of staff. Na yi advisor. Ya ce zai biya ni. Ya biya ni. na zo na yanzu members da civil service commission bai bani tabarin garatu ne bai bani abin farce allowance ba duk wanda ke iri na akalla in dai mutum zai faɗi tsakani da Allah hakkokin mutane da aka rike albashin mutane a tambaya yanzu menene wani tsayar ake kan mutane abubuwan ga abubuwa cikin gari har yanzu yan kabi birnin kabi ba a bambanta ta da cewa tsakanin headquarter local government da local government ɗaya sauran jihohi wanda biyu ya shiga cikin kaduna ya ga irin yadda aka juya kaduna ta koma wanda biyu ya je kano ya ga yadda aka juya kano wanda biyu ya je maiduguri ya ga yadda aka juya to mu abin da muke fata ba mu zo zagin wani ba ba mu zo cin a hakkin nan da aka ba mutum na amana ya kamanta adalci ga ma'aikata kamanta aiki ga ayyuka na raya ƙasa don har mu ba a taɓa kawo wani babban hamshaki a garin birnin kano cewa ya zo ya karamar da kaddamar da aiki da ya kai naira miliyan dubu ɗaya ko miliyan miliyan dubu biyu da aka yi don ci gaban jihar Kano. Mun kuma an yi ina son isa ina aka yi mishi. To yanzu alaƙa lokacin Aderu na ina ban gama ba lokacin Aderu na gwamna ya zo da wasan ju an kaddamar da ayyuka ya zo da Atiku Abubakar an kaddamar da eh, ayyuka shi wannan yanzu wasu ayyuka aka yi muna da labarin an zo da Banjo an je an gwada wani fili da ake waye wai za a yi tara wai za a yi wurin abin da shanu to aikin nan aka wuce da wuce a kashe miliyan ɗari ko miliyan ɗari da hamsin irin wannan aikin ya kamata a ɗauko wasu na aikin ci gaba suna flyer over suna yin wurin makarantun ne suna gina wasu abubuwa da jama'an ƙasa za su rayu ko shi kenan sai abin mu haka nan zube. to yanzu alhaji abdullahi lamba Ficewar ku daga cikin jami'ar APC zuwa PDP kana ganin kamar wani tasiri zai kuma wani mataki na kuka ɗauka ganin cewa kila kun sai wani A mutane ne da ke kunyan wayoni Allah mu dawo mu ci kanmu da kanmu. Don ai shi ya riga ya sani. Yan takarar da suka hito da Aliyu ya zo shi ya ɗauko a ya gabatar kuma shi ya jagoranci wanda ya san jihar kan shekara goma in ya dawo ya ta bai ganin wani abin da ya canza don babu wani abin da aka kula mata an ba da kuɗi a yi aiki to ina aikin da aka yi To Alhaji Abdullahi, Alhaji Sani da yake muna so mai da hankali ne akan siyasa ka cokan. Da yake Abi eh, abin da nika so gare ka. Ka rurar da auren lamba maganar siyasa ta baka ba maganar mulki ta kai ba. Ba maganar mulki ba. In eh, zaka ta tafi in ya san maganar mulki ta zai da ni ban kuma magana da shi sai dai ya yi buga sakataren gwamnati su yi da mai wuya don sakataren barci ya san mulki shi ya san abin da gwamnati ta yi aiki jihar da sani zaure bai san mulki ba ban san wanda aka yi aiki jihar ta ba ni abu da ni sani siyasa magana siyasa ɗaya ta yi wannan magana wannan magana aji ta daban ta siyasa muka sannan tsakanta ina zuwa sannan ita magana gwamnati gwamnati ya yi kaza gwamnati bai yi kaza ba shi duk ɗan siyasa ta jihina suka gwamnati yanzu to a yi tunanin wata ya zana da tawarko shi bai taɓa suka ta ba sannan ta biyu bai taɓa sokar ta ba sannan a ce ba gudu shi ka ba da arziki ba Allah ka ba su sannan mu mun san ci haka a ce ba gudu me yasa ya kashe PPP ta da da audu lamba an kai da audu lamba an kashe PPP ta da sun so ka ya mace PPP ta ta kuce, ta zan mutuware ta zan gawa ta zan iska wanda ya zan iska ka ɗauka shi ka cikin washi wace amma halin da muke ciki yanzu shin ɓannan da su audu lamba sun kuwa PPP can dori shin yanzu yan PPP na yarda da su ka tambaye shi kwam. sannan su mpp sun anshe su amma bisa ba su gaskiya ba audu lamba shi tunani bannan da yawa nppp suna nan sun rubuta rana kaza ga wajen kaza audu lamba ya soke su rana kaza ga wajen kaza wani ya soke su suna nan sun aje magana cewa mu yi magana siyasa ba magana aikin gwamnati ke ba magana aikin gwamnati zaka zaka ji magana aikin gwamnati duk wanda a ci kabi ya sa a tiku ba gudu ya aiki ya yi aiki gwargwado kana magana ba mai eh, eh, san ma'ansa ba sanda kana magana ba mai san ma'ansa ba an ka dakanta ka ce sanda kana magana ko da kace ni aliyu ya min riga ya yi min tago alhamdulillah aliyu ya min riga ya min tago amma aliyu ba ta suka te ba ban soki aliyu ba ko ina ban ci aliyu bai min umfani ba ni alhamdulillah har gobe ina cewa aliyu bilki aliyu na umfani shi kuma na umfani da gwamnati aliyu ban bate ba har gobe ban bace aliyu kuma ban bace kare ne abba hakikanin gaskiya ni ina samu ga mutum ina samu amma halin da nake ciki yanzu Atiku gudu shi an gwada dole dole duk ɗan siyasa da bai kare ba, gudu makin Allah ne ni wallahi ina kare Atiku gudu ga aikin da ya ji haka bi don ina da su hasu don muna da wani ɗari biyu da wani abu da dakata dakata bari a cikin gudu ya yi bashi kai a cikin gudu ya biya bashi kai a cikin gudu halin da muke ciki yanzu tun mai hasa da a cikin gudu shi a ciki a cikin wahala don haka ce a teku babu da shi ba shi ya baka ne gwanda ba Allah ya bashi kuma ɗan kaɓa ci a teku babu kace bai aiki ba da kai ciki don ka jefa mai kuri'a dan kace a teku babu ba na kware bane da kai ciki don ka jefa mai kuri'a dan kace a teku babu da kware na in aikin da yi ka samu in aikin zunubi yayi da kai ciki in aikin sharan yayi da kai ciki audu lamba audu lamba mu komo mu Allah mu yi maganar siyasa ba maganar mulki ne kai ba maganar mulki ban san mulki a tiku ba gudu abin da ayyukan da ya ba ayyukan da yayi na sani bayyane ko muna da wadnawa babu inda Allah ya ci kuma gudu bai yake ba wallahi ya kan mu ji tsoron Allah mu samu abin da gaskiya ta kila dai bai biya ka kwangilar ka ba kai da kila biya ka aikin aikin ka ba kana da magana kana da kana da haƙƙin kai magana don kayan aiki bai biya ka kana da haƙƙi gare shi duk zaben da mun kai cikin Najeriya in muka tafi aihaniya. amma da an kasa Atiku babu da shi a ciyama babu inda an kai faɗa har ka ba zai lafiya lafiya da a Atiku ba da. shi teku ba gudu Allah shi ma albarka mun gode kwarai ka miskinka salamu alaikum kuma in barka gwamnati in bantu harka gwamnati in harka siyasa za a yi da ni a tabi da in yi mai harka gwamnati wallahi sai wata zai in yi kuma mai harka gwamnati a ci wata zai harka siyasa ne ka a teku ba gudu Allah shi ma albarka mun gode eh, eh yanzu kai Alhaji Abdullahi me zaka ce akan waɗannan maganganun da Alhaji Sani sannan kuma wace irin dama ce ko ha gani wannan magana ne da ke so mu duba a fata suna yankon wa ku tsaya ku magana ni dai abin da aka ake bane ba nan bane abin da an tambaya na ku magana za mu yi shin jama'a sun zabe ka ne don biyan bukata Allah ya zabe shi don biyan bukata duk wani Allah ya zabe don biyan bukata kuma ya zabe Allah ka kai ba da mulki kai kai ga Allah kai ka kare mai mulki kana aiko mala'ikun ka su kare mai mulki kana aiko aljannu ka kare mai mulki mu ko muna roƙo Allah ya kare Atiku ba gudu Alhaji Abdullahi yanzu da yanzu da yanzu yanzu kuma har abada ban yi amma duk wanda ya yi mun aikin da ba daidai ba dole a faɗe shi to mu ka ci kuma mu da mun aikin daidai na ce ba ni son dan gwandu wannan zalunci ne abinda cewa ne in an ba albasa ruwa a ba yano

To a gaishe ku malamai to juma'a nan zamu diga aya sai mun dawo mako na gaba mu kawo muku ci gaban wannan muhawara. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Sani Zauro da kuma Alhaji Abdullahi Lamba ta da kuma wakilin namu Muhammadu Nasir da ya haɗa su muhawara Aliyu Mustapha Sokoto ne ke muku ban kwana daga Washington. Mun ba ku lafiya.